شري والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب mun aika wa samudawa ɗan uwansa annabi salihu sai ya ce ya ku mutane na ku bautawa Allah shi kaɗai ba ku da wani abin da ya cancanci bautawa koma bayansa shi ne ya halicce ku daga turbaya ta hanyar halittar babanku annabi adam daga gare ta sannan ya sanya ku ku zama masu rayata don haka ku nemi gafara daga wurinsa sannan ku koma zuwa gare shi da aikata ayyukan ɗa'a da nisantar ayyukan sabo. Lalle Ubangiji na mai kusanci ne ga duk wanda ya tsarkake bauta a gare shi, mai amsawa ne ga duk wanda